kamata a tunasar da al'ummar ƙasar nan su irin bala'in da muka shiga sakamakon irin wannan sata da shugabannin ƙasar nan suka yi kowanne ba su da addini ba haka suke bayan china za a je a ce wani shugaba ya saci miliyan ɗari a ce kawo miliyan casa'in ya rike goma a gyara shi ai ba an karɓe ba sai an harbe shi saboda haka magana ce na cewa duk wani mai mulkin da zai ce zai sasanta tsakaninsu da kowane irin barawo a ƙasar nan wai kawo wani abu an rage masa wani abu to shi ma barawo ne kowaye shi saboda ya kamata mutane su gane dukiyar na faɗi aka sata ba ta ne mulki ba ce ko ta wasu 'yan siyasa ko ta wasu ma'aikatan gwamnati a'a ta dukkan 'yan ƙasar nan ne baki ɗaya da arziki da ke ƙasar nan mallakar 'yan ƙasar nan ne baki ɗaya kuma muna da bukata mallakar bukata akan arziki ƙasar nan da yake mallakar mu ba roƙon wani muka yi muka ce mana alfarma don mahaifin ya fi namu arziki isa mana wani abu A! arzikin ƙasanmu da Allah ya kaddara mana cewa ya mallaka mana shi muke so wani suke rike da amana su rinka ba mu kayan mu a hannu saboda ka magana ce na cewa duk wani ya saci daga naira ɗaya zuwa miliyan zuwa biliyan zuwa tiriliyan tilas amma a shi ya da ita gaba ɗaya kuma sannan a yi masa hukunci in ya kama a harbe shi in ya kama a rataye shi in ya kama a yi masa ɗaure da rai in ya kama a wanke masa hannu. To duk da yake galibi idan ma ba za a ce dukkan 'yan Najeriya suna goyon bayan gwamnatin tarayya a yunkurinta na kwatowa da kuma ladabtar da waɗanda suka yi wawuri dukiyar talakawa ba waɗansu suna korafin cewa kawo yanzu gwamnati na mai da hankali ne kan 'yan adawa. Ai abu ne mai sauki a gane cewa Allah da ikonsa tun daga farkon wannan rijim da aka fara 1999 aka kafa hukuma da ake kira efcc wacce ita da kanta ta ce ta bincike ta zo ta tabbata cewa duk ƙananan hukumomin nan wanda suke ta ɗari bakwai da saba'in da hudu barayi ne suka ce suna da hujja suka suka ce gwamnoni talatin da shida na ƙasar nan tun a wancan lokaci barayi ne suka ce suna da shaida suka faɗi shugabanni tun daga alif ɗari da tamanin da biyar zuwa har lokacin da ake mulkin suka tabbatar da sakar su aka zo ana kokarin kai abu amma duk da irin wannan yunkurin da ake a kai su kotun ta tabbata cewa har rahoton da aka zo daga baya Farida Waziri ta ce ya kamata duk wanda za a ba mulki ko amanar dukiyar jama'a kasar nan a je a duba kwakwalwarsa a tabbatar ko yana da hankali ko shi da hankali. Ita ta tabbata cewa duk shekara sai an saci biliyan goma na dala a kasar nan ta ce a cikin shekara goma an saci dala biliyan ɗari wani aka fitar da su da kasar nan To kana gani daidai ne gwamnati ta yi wa kanta iyaka ko kuma eh, ina iyaka binciken da gwamnati ya kamata ta yi har zuwa wace gwamnati kake gani ya kamata a bincika domin ganin cewa an kwato dukiyar talakawa da jami'an gwamnati. shi yar wato iya shi shine a fara daga alif ɗari da tamanin da biyar daga lokacin aka fara renan duk irin waɗannan mutanen da suka zuka zama duk abin da suka zama kuma suke abin da suke yi kuma har yanzu ne suke ta zagayawa saboda in kun in baki manta ba yanzu magana da ake yi ta samba da suki ai magana ce ta dala miliyan dubu biyu da ɗari biyu sai biliyan ɗari shida da arba'in da wani abu na naira amma akwai magana biliyan goma sha shida na wutar lantarki akwai magana foreign reserve akwai magana absolute absolute absolute akwai maganar dala biliyan goma sha da ɗigo biyu na yaƙin tekun fasha sannan akwai abubuwa burjik wanda ke na gaya mutu sai an koma kan rahotannin can na efcc tun daga farkon kafa ta zuwa yanzu a ga duk irin mutanen da aka tabbatar sun yi wani laifi ga kuma irin laifin da suka yi a zo a hukunta su a yanzu ko da zai kai sai an canja kundin tsarin mulkin ƙasar nan ne wanda zai ba da dama a duk abin da ya kamata a yi. E wato kana batun wannan hukuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa to ana ƙorafin cewa ita wannan hukuma tana amfani da cin hanci da rashawa ne ta yaƙi cin hanci da rashawa me za ka ce game da wannan. ai duk tun da abin ya riga ya fito fili kuma kowa ya zo iya wuya duk wani talaka da ke ƙasar nan ya ƙosa ya gaji. ya ɗauka ma shi ba har da zo zama wani ya yi wani su dabara ne ko ya gyaru a cikin minti ɗaya. kamata iko san ina da gudunmawar da zai bayar kuma su masu mulkin su san su kaɗai ba su iya yin wannan abu ba idan barayin sun fi shugaban ƙasa yawa to kuma masu kayan sun fi barayin yawa. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma azam mishi maula. Da dai za a zam da sun yi kyan tafiya samalin guyya samalin sabalin gwiya. Ina mafita linzami ya tsinke mini sabalin